ni kundin tsarin mulkin Najeriya yake game da mutumin da ake tuhuma a gaban 'yan sanda. In suka yi ƙoƙari suka lura da waɗannan dokoki suka bi su, to ina tabbatar maka aikin ɗan sanda zai samu tsafta, mutuncin 'yan sanda kuma a idanun mutane da idanun duniya zai dawo. To barista Alzbayar muna godiya. Allah shi ƙara zumunci na gode sosai. <laughs> Babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya umarci jami'an sa su daina fallasa waɗanda suka kama bisa tuhuma a bainar jama'a. Bayan ministan shari'a na ƙasar ya bayyana hakan a matsayin sabawa doka. Sau da dama dai 'yan sanda a Najeriya na wallafa bidiyon mutanen da suke zargi a daidai lokacin da ake yi musu tambayoyi kafin daga bisani kotu ta ce san basu da laifi. Shin me za ku ce a gaba da wannan mataki? Ko hakan zai kawo ƙarshen yadda 'yan sanda ke nuna hotunan mutane lokacin da suke yi musu tambayoyi? sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma a shafinmu na Facebook. To sai a gaggauta aiko da sakonnin ta waɗannan hanyoyin yanzu kuma ga shirin na gaba. sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa. a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Daga mataki na farko har zuwa inda ake ganin ya dace su je su abu ne mafi mahimmanci musamman ma bangaren harkar aikin asibiti domin muna so mu samu mata ƙwararru akan harkar kula da lafiya ta mata ɗaukar nauyin karatun mata tun daga firamare har zuwa matakin samun shaidar karatun digiri na uku wato phd a takaice shine batun da shirin ilimi hasken rayuwa na wannan makon ya tattauna a kai bayan da ya tattaki zuwa jihar jigawa da ke arewacin najeriya Karshen watan janairun da ya gabata gwamnatin jihar jigawa ta kaddamar da sabon shirin ɗaukar nauyin karatun 'ya'ya mata daga firamaren zuwa karatun digirin digirgir shirin da gwamnatin ta ce tana fatan zai zaburar da ƙarin mata gami da iyayensu wajen dukufa neman ilimi ba tare da fargabar fuskantar ƙalubale na rashin karfi ta fuskar tattalin arziki ba Muhammad Salisu shine babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Jigawa akan harkokin ɗalibai. Hikimar yin hakan shine nan domin idan aka ce ilimin ya zama mai wahala mai tsauri da kuɗi za a yi amfani da cewa sai an neme shi to za ka tarar da cewa fa ita dama mace mai rauni ce kuma a yaushe agaji take bukata tallafi take bukata kuma karramawa take bukata domin da ita da namiji tarbi yadda za su gudanar da abinsu ba iri ɗaya bane juriyar da namiji yake da ita da mace ba ta da shi neman da namiji zai fita ya dage sai ya nemo ya yi mace ba za ta iya wannan neman ba to kare kenan hikimar ba ta ilimi kyauta yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo sauƙin gudanar da rayuwarta da kuma ba ta damar samun ilimin da za ta zo ta tarbiyyar al'ummar da ake so aka tare da cewa ƙalubale babba shine ne a ce ba ta da ilimi wato ilimi ana nufin ilimi guda biyu na boko da na addini idan aka rasa ɗaya daga ciki ko kuma aka ce an samu tangarɗa ba a haɗa biyun ba ma za ka tara akwai wajen gudanarwa za ka tara akwai ɗan ƙalubale ko ya yake shi yasa a wannan zamanin za ka ga karatu biyun yana ɗaya daga cikin muhimmanci formal and informal ɗin wato To masana dai yana ganin wannan shiri ya zo a daidai lokacin da ya kamata la'akari da yadda al'umma ke cikin matsin rayuwa matsin da ke taka rawa wajen mayar da hannun agogo baya ga ci gaban ilimi matsalar da kai tsaye a iya cewa ta fi shafar mata. don haka ba lallai bane a iya fayyace girman muhimmancin da shirin ɗaukar nauyin karatun matan na dogon zango ya kunsa duba da yadda a lokutan baya jigawa ke cikin jerin jihohin najeriya da ke da yawan 'ya'ya mata da ba sa samun damar karatun gaba da digiri na farko dr bilyaminu bello inuwa malami a tsangayar ilimi ta jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya ya yi tsokaci a kai. Alal hakika wannan abu ne mai kyau wadda gwamnatin jigawa ta aiwatar. Idan kai nazari za ka samu arewacin Najeriya muna da ci baya wajen ilimi idan ka kwatanta su da kudancin ƙasar nan. Kuma idan aka zo aka bambanta tsakanin maza da mata za ka samu mata su ne a baya. Kuma idan ka lura daga jihohi za ka ga yawanci irin jihohin da yawanci statistics ya nuna mata su suka fi yawa rashin zuwa makaranta kamar jigawa. Wannan abu ne mai kyau abu ne wadda zai ƙara ƙarfin gwiwa da ƙwarin gwiwa wa yara mata domin su je makaranta. Na lura a baya ai UNICEF sun zazzo ma da program irin su Girl Child Education da shauransu duk dai domin a taimaka wa yara mata kuma jihohin da aka yi waɗannan abubuwan sun amfana sosai wadda ka samu akwai yara mata da dama da yanzu suka je makaranta har suka zamanto wasu abu suka je suka ci gaba da karatu suka zamanto wasu professionals da shauransu domin ɗaya ɗaya daga cikin dalilan da yake hana yara karatu mata shine talauci bayan talauci kuma za ka samu akwai shi rashin motivation ɗin to idan yaran suka samu aka biya musu kuɗin makaranta domin su je makaranta free da wannan tsari da gwamnatin jigawa ta zo da shi abu ne mai kyau kamar me da me kake ganin gwamnati ya kamata ta ƙara a cikin shi wannan shiri domin ganin ya kai ga gaci To akwai abubuwan da ya kamata na farko dai ya kamata a a wayar da kan iyayen yaran nan su fahimci tsarin da gwamnati take so ta yi. Na biyu ya kamata a fitar da gurbi na aiki a duk lokacin da yaran nan suka kammala karatu ya zamanto akwai gurbi inda za a saka su aiki domin karatun su ya amfanar da al'umma na uku ya kamata a kula da yadda yaran suke shekaran kansa zuwa makarantan ya zamanto in akwai wani tallafi da za a iya kara musu ba iya kuɗin makaranta ba wadda zai rike su har su yi karatun nan cikin nutsuwa domin su tabbatar da cewa sun yi karatu cikin tarbiyya cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya na hudu zamanto yaran su fahimci cewa karatu ne za su yi domin su amfanar da al'umma su amfanar da kansu saboda haka duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin tsarin ya kamata ya fahimci me ake so a cimma buri cimma a ƙarshe domin samu dai wayannan yara mata su samu ingantaccen karatu. To wasu daga cikin iyayen ɗalibai a jihar ta Jigawa da shirin ilimi hasken rayuwa ya zanta da su sun bayyana ɓangaren kiwon lafiya a matsayin fannin da suke fatan ganin tallafin gwamnatin ya taimaka wa mata su yawaita tare da samun ƙwarewa a cikinsa. daga mataki na farko har zuwa inda ake ganin ya dace su je su abu ne mafi muhimmanci, musamman ma bangaren harkar aikin asibiti domin muna so mu samu mata ƙwararru akan harkar kula da lafiya ta mata a gani na shine mafi dace amma ta ba taimakon tafi ba da kokari a wannan bangaren assalamu alaikum na ilimin 'ya'ya mata kyauta muna farin ciki da shi da ba alakatu ma ke gagar talaka wannan ai musulunci alsaka alƙairi alƙara karfin hali bana tunanin cewar matakin da gwamnati ta dauka na ilimi na ilimin mata taimakawa ilimin mata daga matakin firamare zuwa har kololuwa ba na tunanin cewar wannan shine mafita ga rayuwar talakawa a yanzu wannan lokacin da muke ciki ni gaskiya a nawa ganin ya fi kyautuwa a ce 'ya'yan talakawa mata tallafa wa iyayensu aka yi wajen lokacin aurensu a ga gwamnati ta shiga ciki ta yi wani abu wadda wasu abubuwan shine zai taimaka akan abin da ya shafi al'amuran rayuwar 'ya'ya mata. Muna farin ciki da shi Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi albarka annabi Allah gode mun gode da ma 'ya'ya ga suna ba ma ya mata ga suna yana neman karatu ya gagara to Allah ya saka da alkhairi. Ko yaya ɗalibai mata suka ji dangane da wannan ci gaba? Masu iya magana kan ce kowa lafiya ta yi wa daɗi ba ya mai ita ba. Sunana Fatima Haruna, Jami'ar Sura Lamido University kafin Hausa da ke Jigawa. Muna matukar farin ciki da wannan dama da muka samu na ganin kayi karatun katin tun daga matakin firamare har zuwa PhD kyauta ba tare da ko CC ba muna godiya kwarai da gaske. Hakan ne yake kara ba mu dama ga mu ma mun tsaya mun yi karatu domin mu amfani jihar mu da ma ƙasa baki ɗaya. Abubakar Ismail daga kafin mai Hausa ta Jigawa. Sha Allahu za mu yi amfani da damar mu mu cimma burin mu akan wannan kokari nasu. Mu ma kuma za mu yi amfani da wannan dama da suka ba mu mu yi mu hidimta ma jihar mu. Allah ya sa fi haka. bare da girmama samun ilimi duka makaranta Birtaniya bare da girmama samun ilimi ne dai abun ne